أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين maganan mu ta gaba shine abin da ya shafi hanyoyin da ake bi domin sani a cikin ilimin aƙida mun riga mun kawo kashe-kashe daban-daban kamar yadda ya gabata to sai muka ce ɓangaren da muke buƙatarsa a cikin bahasinmu na aƙida shine ɓangaren hankali wanda ya ɗoru bisa bayani dalla-dalla kan abin da ya shafi samammu da marhaloli da martabobi da darajoji na samuwa da abin da yake samamme da wanda yake ba samamme ba wanda yake shine muke kira bahasi na falsafa to hanzari ba gudu ba muna iya cewa malaman ilimin akida sun kasu kashi daban-daban ma dai ya kasance suna dogaro da nassin shari'a wanda yana daga ciki hanyoyin sani na ilimi da muka kawo muka ce suna daga cikin hanyoyin sani sanin aƙida ko sanin hukunci to sai dai masu kalam ilimin kalam musamman ma daga mazhabobi irin na ash'ariya sun dogara ne da waɗannan ayoyi na ƙur'ani a tun farko sannan sai kuma su kafa hujja da su su kare waɗannan ayoyi da amfani da hankulos yayin da masu bahasi da ake kira na falsafa ba ilimin kalam ba ba ilimin akida ba su suna farawa da dalili na hankali kuma su kare da dalili na hankali zai iya yi wa malamin falsafa ya yi amfani da ayar kur'ani a matsayin ƙarfafar. dalilin da ya cimma amma ba dogaro da dalilin da ya cimma ba na'am kada mu manta babu laifi ga failasuf da aka sani da failasuf kamar wasu bahasosi kenan masu zurfi da wasu malamai suka yi daga cikinsu akwai malam mirsifa ɗaya daga cikin mai almajiratun yazdi a wani bahasin sai yana tabbatar da cewa kamar yadda malaminsa ya tabbatar haka ya tabbatar mana da cewa babu laifi a ɗauki abin da ake kira wato mafarin da za a yi amfani da shi domin dogaro domin kafa hujja ta hankali da kare shi sai zamanta an sami shi burhan kawai misali lahi shakkun fatir samawatul ar kul huwallahu ahad wannan dalili ne nasi amma babu laifi mu ɗauke shi sai mu kafa dalili burhani na hankali falsafi mu isbatinsa kuma wannan dalilin burhani falsafi duk da ya ba mu gudunmuwa duk da mun samu gudunmuwa ne ko kuma mun samu asasin abin da muka dogara da shi muka kuma yi bayanin su muka ɗabbaka wannan dalili na hankali a kansa da ƙur'ani ne amma wannan burhanin da aka kafa domin tabbatar da wancan matlab wancan lamari da ake so a cimma baya fitar da shi da kasancewarsa dalili na falsafa saɓanin mutakallimin wanda su dalili na hankali sun ɗauke shi a matsayin wato wani hanya ce ta bayanin maksudin da shari'a take nufi shikenan kuma iyakacin abin da suka fahimta daga shari'a shine dai abin da za su kare da wannan shari'a iyakacin abin da suka fahimta shine za su kare wato fahimtar su shi yasa idan ba ash'ari ya fahimci kaddara kamar yadda yake fahimtar kaddara idan ya ce Allah ya kaddara da ma'anar wato sabuba babu su a cikin ayyukan bayi wannan wukar da ka yanka nama da ita ita wuka ce ita ta yanka wannan fatanya da ta yi noma ita ce wato Allah ne ya noma ba fatanya ba wannan wuka ba ita yanka ba Allah ne yanka to shi da wannan ma'ana yake fassara kaddara kuma idan tunda ya cire asbab sabuba misali na uku wannan wuta da ta yi kuna ba, ba wutar ce ta yi kuna ba Allah ne ya kuna da an kunna wuta sai Allah ya kona abu amma ba wutar ce ta yi kuna ba tun da ta wannan madubi yake hangen yake ya fahimci shari'a don haka idan ya zo bisa dalili na hankali abinda zai shine ya yi kokari ya karkatar da lankwasa wannan dalili na hankali dolen dole ne ya karkata zuwa ga shi abinda yake cimma na fahimtarsa amma failasuf ba haka ba ne idan ya zo ya kafa hujja akan cewa akwai asbab akwai samuwa kuma samuwan nan kamar sarka ce wannan ya samar da wannan wannan ya samar da wannan har zuwa ƙarshe Allah ya samar da duniyar mala'iku da suke kira aqul Allah ya samar da duniyar ah, rayuka da suke kira misali da rai da abin da yake da kama da sufafi irin na rai wanda yake shi yana amfani da jiki amma shi ba jiki ba ne sannan sai wannan duniya ta da duniyar jiki to ita wannan duniyar ta jiki ita ma tana da wato da abubuwan da suke wannan ya samar da wannan ne amma da ma'ana daban-daban ba ma son mu bi bahasin samarwa yanzu bahasi da mai faɗi sosai muhimmi a ce akwai samarwa wacce take kawai wato shi mai samarwa din mahalli ne da aka yi amfani da shi aka samar da waninsa a gane kalmomin da falsafa take amfani da su ba zan iya kawo su ba amma zan yi kokari in kawo mukabilinsu da hausa masu kama da su da hausa wanda za mu iya fahimta domin idan muka ce za mu yi ta amfani da istilahohi ba zai zama ya amfani ga mai fahimta mai sauraro ba shi yasa dan adam nau'in halitta na shi muhalli ne na samar da ɗansa ɗansa muhalli ne na samar da jikansa haka nan wannan ya haifar da wannan wannan ya haifar da wannan ba shi halicci shi ba amma Allah ya amfani ta wasu dar wannan ya samar da wancan to haka duniyar ita ma madda tana da wannan mataki mataki to daga cikin matakanta shine Allah ya samar da yanayi da za a iya samun wuta kama ce wuta ce ta itace ko ta zafin rana ko wuta ta itace wannan itace ya to da sharɗin akwai bushewa akwai yanayin iska busassiya da makidarin bushewar da ya kai iya kunna wuta da irin wannan sharuɗa kafin wuta ta samu wuta ta samu kuma sai zamanto tana da zafi zafin wuta sai zamanto yana kona abu yana amfani ga mutane yana cutar da mutane ko kona musu abbasa so ko ya dafa musu abin da suke so kamar ya dafa musu abinci ya dafa musu nama ya dafa musu komai ya dafa musu madara da sauransu ko ya narka musu karfe da za su yi gini da shi ko ya gasa musu bulo da za su yi gini da shi duk ga gashin abubuwa da yawa da ake da wuta wanda yake ba za su kirgu ba to wayannan um, sabubba su ma hanya ce a yi ta samar da abubuwa ta hanyar wuta ake samar da ƙuna tutun da failasuf zai kafa hujja akan samuwar wa'annan abubuwa bisa wujdanin abin da yake idraki na samuwa ya kuma kafa dalili na hankali da ya daidai da wannan abin da ya samu din a wujdaninsa wato a ruhinsa abin da ya samu a jinsa na ruhinsa da riskarsa abin da ya riska da baɗininsa dukkaninmu da baɗininmu muna riskar cewa akwai ranmu muna kuma riskar cewa wuta tana da kuna na muna ganin wuta ta yi kuna asali kuma muna fahimtar ta yi kuna kuma wala Allah ma ta ƙona mutum ya ji zafinta ta yadda ya idrakinta domin wani yana cewa ba riskarta ake ba da baɗi ne ai da zahiri ake ganin ta eh amma dalili ne na kallo na gani na mariskai na zahiri cewa wuta tana kuna amma kuma muna da wani dalili wanda yake a cikin baɗinin da cewa eh lalle muna jin zafi na cewa wuta tana kuna yayin da ta kona mu to irin wannan sai failusufi amfani da dalili na hankali ya tabbatar da ƙunar wuta idan ba ash'ari ya ce Allah ya kaddara ko filosof mabiyin falsafa musamman ma falasifa wanda suke sun samu iliminsu daga ahlul bait alaihi ya ce Allah ya kaddara kowanne ya ce Allah ya kaddara amma kuma sai zamanta kowanne kaddararsa ba ita ce ta wancan ba sannan mutum na uku shi ma idan ya zo ya ce Allah ya kaddara wato ba mu ta zile shi ma kuma ma'anarsa daban mutum uku duk sun ce Allah ya kaddara kuma kowa ya yadda Allah ya kaddara amma me Allah ya kaddara shi ne matsala so da haka sai ba a shari'a ya tafi akan cewa babu asba bai cire su mabiyin ahlul bait alaihi musallam ya ce asbab akwai su muna iya ganin su muna kuma idrakin su kuma ina kafa dalili na hankali hatta da ayoyin qur'ani sun shaida wannan zati garka wannan shitati nashta ko kuma falmadabbirati amra yawma tarjifu rajifa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum allah yatawaffal anfus da irin wannan a wani waje ya ce shi ya ɗauke rai a wani waje ya ce mala'ika ya ɗauke rai a wani waje ya ce da akwai masu jan rai suna fitar da ita akwai masu abin nan iska da suke koro iska wa sanar riyah da makabancin wannan an aiko iska ta yi barbara fure yayi wa fure barbara an samu yan itaciya a lokaci guda kuma za mu ga Allah halika kulli shay Allah shi ya komai wasu sai su rikice sai su rasa ya haka to Allah ne mai yi ko ko abubuwan ne suke yi mu muka ce duka biyu ne Allah ne mai yi da asali tun asali Allah nan ba dan ya sanya iska ta zama tana liƙa aure tsakanin fure da fure ba da ba a samu yayin itaciya ba amma wa yake iska zaidu da fatima ba don sun yi aure ba da ba a samu yaya ba wal billah ba wanda ya sai danganta wannan aiki Gaskantacce na madda na abin da yake jiki ga Allah domin samun yaya amma waye yake samar da su Allah amma akwai wasuta cire wasuta musiba ce babba domin zai cire mutum mas'uliyar aikinsa kwata-kwata gaba daya to mutazili kuma da ya ce a ai Allah ya saki hannun abubuwa sakaka cewa su suke da iko su komai ba wani hannun hannunsa a ciki shi ma wannan sai aka kira su kadriya amma um, ɗaya daga cikin imamai siffanta su da majusul umma kadriya saboda mai sun ce ƙaddarar allah ta fita daga cikin aikin bayi bayan ya ƙaddara tun farko wato kamar mai gini ne da ya gini sai ba gini ta yanzu ko ba mai gini gini zai ci gaba to sauwar cewa ubangiji ya halitta ya bar halitta ta tafi da kanta ta yadda da za mu kaddara babu shi da za ta ci gaba wannan ba karamin musiba mane cikin tunani a nan ne aka samu babban kaye mai tsananin muni ƙibtawa ido ya zamanto babu ubangiji duk wa'annan abubuwan za su tafi gaba ɗaya kamar tunani ne da kuma shi kan shi rai da take tunani Koya yaren mutum ta kautar da kanta daga tunani a yanzu misali ka kaddara kana tunanin lagos kana tunanin kano kana tunanin misali abuja misali da zarar ka bar wannan tunanin ya tafi to haka ma ubangiji yake da halittarsa ya ma haka karfi wannan muna faɗi ne don kusanto da tunanin mutane su fahimta ashe kenan eh to kowanne daga cikinsu zai amfani da hankali kuma domin tabbatar da wannan abin da yake so ya tabbatar mun so mu yi bayanai kan wannan nan gaba amma wannan nuni ne muke yi domin mu ga yaya kowanne yake tafiya domin mu san hanyar da muke bi domin tabbatar da samuwar ubangiji da siffofinsa da ayyukansa ta wace hanya ce a hanyar hankalin ma da muka ɗauka hanya ta hudu to da yaya ne to so da haka um, muke cewa kuma idan da za mu duba har ila yau waɗannan hanyoyi na tabbatar da samar ubangiji wato hanyar hankali kenan tana da kashe-kashe daban-daban babban misalinta shine mutum ya ɗauka akwai hanyar da ake so a yi domin jirgin ƙasa ya wuce da hanyar da ake so a yi domin mutane su ringa wucewa wata 'yar gada ce da hanyar da ake so a yi domin manya-manyan motoci su wuce wayannan manyan motocin za su wuce ne da mai da kaya da suke kwasuwa daga gari zuwa wani gari akwai kuma lodi da ake so a yi hanya ce ta jirgin ruwa wanda shida mun teku ce to haka nan ma kashe-kashen wayannan hanyoyi na tabbatar da samuwar ubangiji da ayyukansa suke idan muka yi amfani da dalili na gani to ya zama hanya mai sauki kenan mu ba da dalili cewa <clears throat> akwai wani abu yana nuna mana cewa akwai wani abu da ya samar da shi wannan dalili ne mai sauki sai mu ce akwai ubangiji wato akwai ayyukan ubangiji saboda haka akwai ubangiji kamar yadda dai mutum zai ga sawun tafiya sai ce wannan sawun tafiya din yana nuna me akwai wanda ya yi tafiya ya bi wannan hanya ya wuce cikin ta wannan titi ko ta wannan hanya idan ya ga sawun mota sai ce mota ta wuce wajen nan idan ya ga sawun kare zai ce kare ya wuce wanda ba idrakin wannan hanya da aka ake kiranta hanya mai sauki a cike take da rayuwar mutane kuma dukkan rayuwar mutane akan haka ta duhu idan mutum yana cikin ɗaki sai ya ji ihu a waje idan mutum yana cikin ɗaki sai ya ji ihu a waje zai fahimci cewa akwai wani sauti wanda wannan sautin wala Allah na neman taimako ne idan ko mutum ya ji yana cikin ɗaki ya ji wani sauti ana kuka still har ilayo zai ji cewa akwai wani sauti wanda yake mai kuka ake kuma wannan sauti ɗin yana nuna wani abu wala Allah mai yinsa wani bakin ciki ne ya same shi duk wannan wasu dalaloli da yake nuna akwai wa idan ka ji wani abu yana nuna maka akwai wani abu da nau'in abun wannan mataki na biyu na duk a cikin hanya mai sauki idan mutum yana cikin ɗaki sai ya ga haske-haske zai fahimci cewa rana ta fito amma idan da rana ne fai tashi misali ya kwanta sha biyu na dare sai ya tashi sha biyu na rana ya zai ga hasken zai ga haske ya cika daki idan mukaddara da magaruba ne ya tashi fa tun dare sai magaruba zai ga haske mai duhu-duhu to ashe kenan shi nau'in abin da ke nuna cewa akwai wani abu bayan ya nuna nau'in akwai wannan abin sannan kuma har ila yana nuna mai nau'in kima da daraja na wannan abin da wannan ne za mu ga akwai wannan hanya mai sauƙi da ake ce mata hanyar dalalar asar alal mu'assir dalalatul asar alal mu'asir idan akwai asar to akwai mu'asir asar shine ma'alul Abin da aka samar mu'affir shi ne illa da ta samar mujid mai samarwa da idan mun kalli wancan athar din za mu fahimci akwai mu'affir so da haka nan kenan za mu ga wannan hanya mai sauki tana da muhimmanci sosai domin da ita ce kamata a fuskanci mutane da suke a hanyoyi da kasuwanni da cikin gidaje da zara kayi musu bayani za su fahimta hanya ce mai sokin fahimta cewa shin wannan duniya da wa'yancan duniyoyi masu nisa da muke ganin su taurari masu bayawa birjik wanda ba za su kirgu ba wanda yawancinsu sun ninka wannan duniya sau ɗaruruwa da girma ba ma sau ɗaya ko sau biyu ba ko sau goma da wannan rana da take kusa da mu da wannan wata da yake bakotaka da mu da wayancin duniyoyi masu nisa da muke hango su da ƙanana kamar taurari dukkaninsu shin ba suna nuna akwai wani nau'i na samuwa ba kuma wannan nau'in samuwa ɗin ba samuwa ba ce wacce take ƙarama a samuwa ce mara iyaka kamar yadda ganin yake ganin su ba tare suna da iyaka ba to gani zai hukunci da cewa wannan abin maras iyaka yana da mahalicci maras iyaka domin ba zai yi ba ya zamanto shi wannan halittu suna da iya ba su da iyaka sai kuma mai samar da su ya zama yana da iyaka ba zai yi ba kamar yadda ba zai yi ba mu ji mutum yana ihu ihu a taimaka mishi sai mu ce farin ciki yake yi dole ne ya kasance dalilin da ya sa shi wannan ihun wani abu ne wanda yake ya fi karfinsa na ɗaya wani abu ne wanda yake mummuna na biyu wani abu ne wanda yake son a sa hannu a kai wato nau'in bayan nuna shi ainihin abin da yake ce akwai wani abu a ƙasa sannan kuma har ila yana nuna cewa mai akwai nau'in abin to haka ma wannan gani gani idan yana ganin abu ba ƙarshe to dole hukunci da cewa mai mai yin sama ba shi da ƙarshe don haka sai mu isbatin cewa Allah ba shi da ƙarshe sakamakon cewa wannan ganin mu baya ganin ƙarshen su to wannan hanya kenan akwai kuma wata hanya da ake bi domin tabbatar da samu ubangiji hanya mai tsakiya mai sauƙi-sauƙi ita ba mai tsauri ba sosai ita kuma ba mai sauƙi ba sosai wannan hanya ita ce hanyar kamar misali hanyar tsari tsari yana tabbatar mana akwai wanda ya tsari wannan hanya tana da wahala sosai domin kafin ka fahimci kimarta da darajarta kana buƙatar ka fahimci zurfin tsari da yake cikin abubuwa <clears throat> mutumin da ya jahilci da aka tsara mota yana buƙatar ya san me ya san sirrorin mota sannan ya san abubuwan mamaki game da mota cewa wani abu ne mai ban mamaki da ƙayatarwa mutumin da bai san yadda ƙudan zuma yake rayuwa ba idan ya san sirrin yadda ƙudan zuma yake rayuwa to lallai zai san nau'in wani sirri na samuwa da aka kimtsa shi a cikin halittar ƙudan zuma mai ban mamaki hakanan sauran halittu suke to hakanan idan mun dubi mutum muka kalli mutum muka san sirrin halittarsa to wannan ya ishe mu san girma da kima na mai tsara wannan abu a cikin wannan akwai mukaddamomi gabatarwoyi wanda suke a dunkule da aka tattare su cewa mai na ɗaya mun yadda cewa akwai tsari na biyu kuma ita wannan ma da jiki ba zai iya tsara kansa ba domin da zai yi wannan jiki ya tsara kansa da wala Allah ya tsara kansa da wani shikali daban kowane mutum idan ya kalli jikinsa yana ganin kamalar jikinsa amma sau tari wani lokaci yakan ga wani abu na kaso ne a jikinsa mutumin da ya sami gurguntaka ko ya ji ciwo ko kuma a yana son nau'in wani gashi shi kuma ba shi Allah ya bashi ba wani gashin daban ya bashi tana son wani gashi wani gashin aka bata tana son wani launi wani launin aka bata ta yi wata tana son ta zamanto launin ta baki ko ruwan tarwada sai aka yi ta fara fawon farin kuma yana daminta ba ta son shi wata kuma an yi ta baka bakin wulik ita kuma ta fi son ta kasance fara da yawa haka ne duniyar mutane take kasancewa kowanne idan yi ta wajishi da tsarin jikinsa wala Allah zai so ya ga gayan da yake so misali idan ya ji ciwo yana son ya ga wannan ciwon ya tafi ya dinki ya koma daidai <clears throat> idan yana da gashi da yake fito mata a jikinsa zai so ya ce ga yanayin yadda yake so ya fito masa <coughs> to duk irin wayannan suna nuna mana cewa ba shi jiki ne ya tsara kansa ba domin shi jiki da zai tsara kansa da zai so wala Allah ya zama tuna da wata kamala misali ba zai so ya rashin lafiya ba idan rashin lafiya ta same shi zai so ya ga nan da nan ta tafi to wannan mataki na biyu kenan wato kwata-kwata ba tun farko baya son ya lafiya rashin lafiya idan ya yi rashin lafiya kuma zai so a ce me ya tafi da gaggawa ya ji daɗi to wannan yana kenan jiki ba shi ya tsara kansa ba kun ga wannan duk mugaddamomi ne da gabatarwa to sannan kuma wannan zurfin tsarin da aka tsara tun da. ba shi jiki ya tsara kansa ba kenan akwai wani abu daban da ya tsara shi muntaha ita wannan hanyar tana batun tana bukatar ta binciken ta waye mai tsari shine masu 'yan imani da komai jiki ne sai suka ce nau'in hususiya na halittar jiki din wato madda jiki shi ya ba kansa wannan abin mamaki ina wannan mukaddimar ta tafi cewa jiki ba shi yake tsara kansa ba kenan ta rushe sai zamanto an kewaya jiki ba shi yake tsara kansa ba yana bukatar mai tsara shi da zai tsara kansa da zai zamanto ya bukaci wani tsari wanda yake haifi wannan a nazarin shi jiki wanda zai zamanto ba zai samu waya ba shi a ganinsa to sai kuma a ce jiki yana bukatar kenan mai tsari sai kuma ku tabbatar da cewa da wannan kuma jiki shi ya kansa shi ya tsara kansa wannan sai zamanto ya kewaye an je an dawo kenan har yanzu ba a ce komai ba don haka shi kenan da bukatar a ce wanda ya tsara jiki shi kuma ba jiki ba ne wani abu ne wanda yake da kamala sama da wannan kamala da har ya ba jiki <clears throat> wannan kamalar ta same ta waya wa khuliqal insanu da'ifa aya ta tabbatar an halicci mutum mai rauni to insha Allah wannan hanyoyi guda biyu da muka yi nuni da su za mu yi kokari mu nuna hanya ta uku idan mun zo tare da ƙarin bayani kaɗan game da hanya ta biyu a kawai hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh